This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 26 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. To Ibrahim kakakin Majalisar Dokokin Amurka Mike Johnson ya samu isassun kuri'u guda 217 don zartar da kudirin kasafin kudin da fadar White House ta gabatar mata a jiya talata. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau laraba cewa wani harin jiragen sama marasa matuki na Rasha ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu a Kyiv. Amurka da Ukraine sun amince su buɗe wani asusun haɗin gwiwa wanda za a yi amfani da kuɗaɗen shiga daga albarkatun ƙasa na Ukraine wajen haɓaka ƙasar. To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa kungiyar kasashen mali burkina faso da niger aes a e takaice ta ce a shirye take ta tattauna da kungiyar ecowas ina amfanin hakan abu ne wanda yake ina jin zai taimaka ma wato waɗannan ƙasashe ita is e din ma gaba ɗanta zai kama mata saboda idan kan ba ita is e din wato ƙasashe ne wanda suke yau ba su bakin gaɓar teku sannan za a ji cewa karfin tattalin arzikin najeriya ya karu idan aka lura da gdp gdp ce maka yana nuna ga baki daya arzikin ƙasa ne duk inda aka sa kuɗi ya shiga ya fita ya kamata a duba a gani nawa ne ya shiga nawa ne ya fita kamar kowane yammacin ranar laraba yau ma muna tafa da shirin zamantakewa wanda zainab babaji ke gabatarwa inda yau shirin zai dubi halin da tsaffin ma'aikatan gidan yari ke ciki tun bayan ritaya muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Kakakin Majalisar Dokokin Amurka Mike Johnson ya sami isassun kuri'u guda 217 don zartar da kudirin kasafin kudin da fadar White House ta gabatar mata a daren jiya talata yayin da wasu 'yan majalisa su 215 suka kada kuri'a amincewa da kudirin wanda 'yan Republican ke kokarin gana an ci gaba da rage haraji akan wasu mutane da 'yan kasuwa da kuma rage kashe-kashen kudin gwamnati abinda 'yan jam'iyyar Democrat suka kira ganganci. Muna da aiki tukuri a gabanmu amma mun ƙudiri aniyar ba muradan amurka fifiko abinda johnson ya faɗawa manema labarai kenan ya ce za mu ci gaba da dukkan wato za mu cimma dukkan waɗannan gurorin ba wasansu ba kuma wannan shine matakin farko johnson tare da sauran shugabannin jam'iyyar republican sun faɗa a cikin wata sanarwa cewa burinsa shine zartar da kudirin da zai karfafa tsaron iyakokin kasar da ci gaba da rage haraji ga iyalai da masu masana'antu da sake maido da amurka a sahun gaba wajen samar da makamashi da karfafa tasirin amurkar a idon duniya shugaban 'yan democrat a majalisar wakilai hakim jeffries ya caccaki matakin inda ya ce 'yan republican na kokarin rage ko kawar da wasu muhimman shirye-shiryen tallafi a fannin lafiya abinci da kuma taimakawa tsofaffin sojoji da masu karamin karfi. jami'an ukraine sun faɗa a yau laraba cewa wani harin jiragen sama marasa matuki na rasha ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikata wasu biyu a yankin kiev gwamnan kiev mikola kalishnik ya faɗa ta kafar telegram cewa harin ya kuma lalata gidaje biyar da wani rukunin benaye guda hudu tarkacen jiragen da suka kai harin sun kuma lalata gidajen zama da ginin wata jama'a da wani ginin sinima a yankin kharkiv da ke gabashin ukraine a cewar gwamnan yankin a yau laraba a yau ɗin sojojin ukraine sun faɗi cewa sun harbo jirage marasa matuƙi guda 110 daga cikin 177 da sojojin rasha suka yi amfani da su wajen kai har haren a cikin dare ita kuma ma'aikatar tsaron rasha a yau ta faɗi cewa na'urorin kariyarta na sama sun kakaɓo jiragen saman ukraine marasa matuki guda 130 wanda fiye da su a yankin krasnodar da ke gabar tekun bahar aswad aka harbo su to kuna shan labaran ne da daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar niger inda za a ji cewa kungiyar ƙasashen Mali Burkina Faso da niger din wato AES kenan ta ce a shirye take ta tattauna da kungiyar ecos don sauƙaƙa zirga-zirga hulɗa da kuma cinikayya a yammacin afirka daga yamai ga su labarma. A ƙarshen taron da suka gudanar a ranakun Asabar 22 da Lahadi 23 ga watan Fabrairun 2025 a birnin Bamako, ministocin ƙasashen Nishar Mali da Burkina Faso, waɗanda suka hada da na tsaro da na harkokin waje da na kuɗaɗe da na makamashi da na hanyoyin sufuri sun fara da bayyana gamsuwa da tasirin ayyukan haɗin gwiwar da dakarun ƙasashen uku ke gudanarwa da sunan yaƙi da ta'addanci. Kasashen uku sun ce suna mutunta dangantaka ta jini, amintaka da hulɗa da kasashen Afirka ta yamma. Lamarin da ke baiwa al'ummomin sai da yawo 'yancin kai da kawo a yankin IOS. Dangance da batun fara tantaunawa biyo bayan wasikun da suka aike wa shugaban hukumar gudanarwar ECOWAS, kasashen IOS sun jaddada aniyar mutunta tsare-tsare da hanyoyin da za a yi amfani da su domin tabbatar da jin daɗin su da na sauran kasashen baki ɗayan yankin waɗanda komai nasu iri ɗaya ne. To koya kungiyoyin ci gaban jama'a ke kallon sabon matsayin na kasashen gamayyar IS? Malam Sule Umaru shine shugaban kungiyar FCR. Eh, wannan tattauna da zai da zai iya ba wato talakawa damar su je su dawo ba tare da wata matsala ba da zai ba su damar su je su kasuwanci da suka ga dama abu ne wanda yake ina jin zai taimaka ma wato waɗannan kasashe ita is din ma gaba ɗanta zai kama mata saboda idan kan diba ita is din wato kasashe ne wanda suke yau ba su bakin gaɓar teku wanda yake wata cikas ne gare su duk wani yunkuri da za su yi na zuwa wasashe na waje matsala ne da haka muna ganin wannan tattauna tana da hali sosai taron ministocin na US ya ce ya kammala hada wani kundi mai kunshe da manufofin da kasashen uku ke fatan ganin an yi wannan tattaunawa a karkashin su ko da yake ta yaba da wannan yunkuri kakakin kungiyar emsu sando ya falmata taya na cewa akwai buƙatar neman jin ra'ayin talakawa kafin shiga kowane irin zama da wata kungiya kasashen ga makwabtaka ne na juna kakin a ce kungiyoyi ma akwai alaka da yawa da suka gama mu amma matsalar shine ya kamata a ce duk wata magana da za a yi al'umma suna da labari sun san yadda za a yi ko an je an yi magana an an dawo su ma al'umma a basu bayani to ga yadda aka aje ga yadda aka tsara ba sai da yawo ba union european ko kuma kungiyar duk wata kungiya ta duniya dai tsari ne za a yi mai hulɗa da su saboda kungiyar mu ta kungiya ce mai kishin kanta mai zaman kanta. Kawo yanzu ba wata amsa daga bangaren ƙungiyar kasashen yammacin Afirka a hukunce dangane da ta yin na kasashen IOS. A ra'ayin Sule Umaru yin na'am da sabon matsayin na kasashen Sahel shine mataki mafi a'ala ga jama'ar kungiyoyin biyu. Eh ta cikin yana kama tsada ga talaka. Ita ECOWAS din muna fatan cewa da za ta karɓe su da hannu biyu ba don kowa ba sai don al'umma saboda wannan al'umma na wannan kasashe suke wahala. Bayan da suka fitar da logon kungiyar su a ƙarshen watan Disamban bara kasashen IOS sun bullo da tutar kungiyar wanda ke da rinjayen launin tsanwa da wani tambari mai launin kore da ja da ruwan goro a tsakiyarsa. shugaban mali shugaban rikon confederation is janar asimi goita ne ya jagoranci kware bikin yaye labulan sabuwar tutar a ƙarshen taron ministocin ƙasashen uku sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To gaida Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yayin sadarwa da Facebook da X da Instagram ga muryar da ci gaban labaran duniya. amurka da ukraine sun amince su bude wani asusun haɗin gwiwa wanda za a yi amfani da kudaden shiga daga albarkatun ƙasa na ukraine wajen haɓaka ko farfaɗo da ƙasar a cewar jami'an da ke da masaniya akan tattaunawar da aka yi game da batun tsarin zai kunshi yin amfani da kashi hamsin cikin ɗari na kudaden da ake samu daga ba'adinai man fetur da gas na ukraine amurka za ta taimaka wa ukraine wajen karfafa tattalin arzikinta da bunƙasa ƙasar ko da yake tsarin bai kunshi alkawari daga amurka na ba ukraine kariyar soja ba amma jami'ai sun ce ana ci gaba da tattaunawa a jiya talata shugaban amurka donald trump ya nuna alamar cewa ta yiwu ya gana da shugaban ukraine volodymyr zelensky a ƙarshen wannan makon. To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Najeriya muka dosa inda alkaluman bayanan hada-hada wato na GDP kenan ke nuna cewa tattalin arzikin ƙasar ya dan murmure daga Abuja ga Nasiru Adamu Ilkaya. The CPI report has been downloaded for over 500,000 times in the last six years, along with other core outputs that we produce, such as the GDP, Masu neman bayani kan mizanin farashi CPI sun sauke rahoton fiye da sau dubu ɗari biyar a shekara shida da ta wuce. Don haka wannan rahoto da na mizanin arziki GDP ya zama mai muhimmanci da muke fitarwa bisa bin ka'idoji na duniya. Yanzu shugaban hukumar ƙididdigar Prince Ademia Deniran. alkalamin sun nuna bangaren sufurin jirgin kasa mota sadarwa da cibiyoyin kuɗi ne kan gaba wajen karfin hada-hadar arziki a najeriya babban jami'i na hukumar ta mbs ibrahim yakubu tanko ya yi karin haske da nuna mizani na gdp yana duba dukkan hada-hada ce ta kuɗi kuma akan sabunta shi bisa tafiyar zamani kamar misali harka na yanan gizo wanda muke kira digital economy uh, e-transport misali ta uber dinnan da ake kallo in ka koma ta gefen kasuwanci su jumiya su konga wa'ina hanyoyi ne wanda ake kasuwanci da su amma ta yanar gizo a wasu kasashen ma da kasashen da suka ci gaba a duniya yanzu su ne ma suke da hanyoyin kasuwancin gdp ce maka yana nuna gabaki daya arzikin ƙasa ne duk inda aka sa kuɗi ya shiga ya fita ya kamata a duba a gani nawa ne ya shiga nawa ne ya fita. A nan hukumar ta MBS ta yi ƙarin bayani kan mizanin farashin kaya CPI da wasu kafafen labaru suka yi kuskuren fahimtar rahoton da ba yana nuna saukowar farashi ba ne daga kashi 34 cikin 100 zuwa kashi 24.48. amma sauya shekarar da ake gwada lissafin tsada daga shekara ta da tara zuwa 2024 ya kawo bambancin bisa ma'anar yanzu akan gwada ma'aunin ne daga bara inda dama kaya sun riga sun yi tsada kwararre a fannin mizanin farashi dr abdullahi jibrin ya duba amfanin mizanin tun da bawa yana nuna saukar farashi a kasuwa ba ne don misali gwamnati za ta daidaita albashi dole tana amfani da ainihin wannan hawa ne da shi za ta diba ta ga to oke ina zan iya aji albashin yadda zai zama cewa ba a cutar da mutane ba sosai kuma banda waɗannan abubuwan monetary policy na central bank ta kan yi amfani da waɗannan alƙalin ne ta ba da interest rate kuɗin ruwa to dole tana amfani da wannan abu ne ta gani cewa shin zan ƙara kuɗin ruwa ne ko ko zan rage kuɗin ruwa ne so dole tana amfani da waɗannan abubuwa sannan kuma shi ma ɗan talaka ɗin wanda zai ja da mutane da su gidaje misali haka za su diba su gani okay idan na rike wannan kuɗin misali da me da me zan isa zai taimaka maka wajen tsara a yadda za ka kashe ka. MBS ta saki rahoton mizanin farashi da na tattalin arziki daidai lokacin da kayan masarufi suka ɗan sauka a kasuwa wanda ke da alaka da shigo da abinci daga ƙetare da kuma kuma ƙara darajar naira kan dalar amurka duk da rahoton bai nuna najeriya na kan gaba da afirka ta kudu a karfin tattalin arziki kamar yadda ya faru a baya ba amma ya nuna arzikin najeriya ya bunƙasa kamar mutum ya shiga kasuwa zai ga duk kayan da yake bukata don arziki ya shigo da su sai dai ko in mutum ba shi da kuɗin saya nasiru da mail murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru yanzu kuma ga shirinmu na gaba masu sauraro barkanmu da sake saduwa a dandalin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce zan gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya duba halin tagayyara da tsofaffin gandurobobi ke ciki ne bayan sun yi ritaya daga aiki. mulkin Najeriya ya ayyana shekaru 35 ne ma'aikacin gwamnati zai yi kafin ya yi ritaya. Kundin tsarin mulkin ya kuma ƙayyade shekaru 60 a matsayin shekarun da ya kamata ma'aikaci ya huta da aikin gwamnati, in banda malaman manyan cibiyoyin ilimi da wasu ayyuka na musamman. A ƙa'ida da zarar ma'aikaci ya kammala adadin shekarun aikinsa na gwamnati yayin da ƙarfinsa ya ƙare, ga tsufa, ga cuta, ga iyali na buƙatar abinci kuɗin makarantar yara da bukatun iyali da na 'yan uwa. Kamata ya yi ya samu haƙƙinsa don rage masa raɗaɗin rayuwa. Wasu tsofaffin jami'an gidan yari da suka yi ritaya sun koka kan tsarin biyan su fansho wanda suka ce an tauye musu haƙƙinsu kuma sun rasa wanda zai saurari kukansu ya share musu hawaye. Shugaban kungiyar tsofaffin jami'an gidan yari reshen jihar Plateau, Anthony Ibrahim Ayiwolo, ya ce tsarin adashen gata na Contributory Pension System da ke biyan su fansho baya musu adalci don haka suke buƙatar a fitar da su zuwa wani tsari da ke kula da sauran jami'an tsaro kamar sojoji da 'yan sandan farin kaya. Mu yi ake na shekara 35 a gwamnati sannan gwamnati sun salme mu a gaskiya abin da suke bamu ba ya biya mana bukata wani abu da suna ce da shi wai contributory pension system an samu a ciki mu yi kuka mu yi kuka gwamnati su cire mu daga wannan contributory system pension system din gaskiya a kowanne suna karbar dubu ashirin wato dubu ashirin din nan kusan za a ce uh, wanda ya yi ritaya karamin ma'aikaci kenan dukkanmu a cikinmu ba wanda bai kai matsayin na level 8 ba musamman kamar su manya manya manya din kudin su ma bai kai dubu saba'in ba kamar su controller da su abin din kudin su bai kai dubu saba'in ba a karshe wata a karshe wata amma kun bincika kun gane me yake tafiya me yake faruwa kusan za a ce ana ƙara albashi ma sauran ma'aikata musamman a wannan eh, lokaci me yasa kudin baya karuwa kun bincika kun gani eh mu mu bincika har su wanda suna rike da mu. wato national pension commission akwai watan da ta duba moyi kuka ta duba ta rubuta ma finance minister cewa waɗannan mutane fa an bar su a baya ga wahalan da suke sha har yanzu ta rubuta ta kai musu a ga din ma a hannuna yanzu haka amma ba su yi komai ba har yanzu ran monday da ya wuce nan na je na doka gawa memba na daya daidai ya faida kasa ya mutu me bambancin wayannan tsarin kuma me yasa kuke so a fitar da ku wannan tsari abinda ana ce cpc da kuma pitat su wanda mun bar aiki tare mu yi aiki shekara biyar daidai da su wanda kuma suna ana matsayi daya akwai wanda suna karbar dubu dari mu kuma eh, yadda na fada karimidin dubu ashirin so dalilin da muna kuka cewa gwamnati ya yi kamata su cire mu a wannan eh, tsari na yadda system pension Farfesa auta Dankat Mandok ya ce tun da suka yi ritaya ma ba su samu kudaden kwashe kaya ba balle tsarin kiwon lafiyarsu. Tashi daga kudin da za mu tattara kayan mu mu je gida. Idan kun yi ritaya ke. Eh ba ba mu ba. Ba wani wanda ya taba samuwa. Amma dama tsarin kenan idan ka yi ritaya an za ka kwashe kayanka daga gidan ah, hukuma sai a biya ka ko kuma a kwashe maka kaya? Sosai ma mm. yana nan tsarin gwamnati din yana constitution ma. kin ga kudin medical allowance medical allowance shine akwai wadansu abubuwan da ake bayar ma masu aikin asibiti domin aikin su din akwai damuwa da yawa to gaskiya ba same shi ba akwai health insurance scheme kyau na abu shine in ka sufa ma a dinga baka a magunguna din a kyauta ko ma shigan mota ma ya zama kyauta ko ma tafiya ina ma a layi ba kai ba za ka yi layi ba amma namun nan yanzu haka na nima ba na samun wani magani a kyauta kuma rashin lafiya yana karuwa lokacin da ka sufa ne den biye da wannan kuma akwai promotion areas wanda mutane da yawa an ba su karin girma amma ko kobo ba ba su ba ni na retire as a deputy controller amma ni ban samu wannan sun ba kun bincika me yasa wai har ake samun wayannan tsaiko a wayannan biyan wayannan kudaden daga hukumar ku ce ko kuma daga gwamnatin tarayya ne to ni na gani zai hada guda biyu din in namun mutanen suna son a biya mu za su biyo mana ai su gwamnatin kuma su da aka yi magana sai su wurin aikin mu din correctional center sun ce ai ba su ne masu biya ba wai office na accountant general wai waye da waye wai masu kuɗi ne to kin ga dai su ma din za su fado cikin wannan damuwa domin za su retire su same mu yawa to mun taba gaya musu mun ce fa su yi takan sassan don by the time suka retire suka suka same mu za su fado a the same damuwan da muke ciki. Wani hali kuke ciki ganin cewa ga tsufa kuma ga bukatu na karuwa ga yara waɗansu ma sun gama makarantar ba su samu ayyukan yi ba wani hali kuke ciki. Daga ganin mu ma za ki ga mun riga mun kwararrabe duk fuskan ma ya yanku ne da yanda muke ba haka muke ba wani ma ya shafa mai ma baya kama jikin shi yanda ni na gani kenan wani kuma zaka ga takalmin shi din ma kaman facin ya kama takalmin to abin bai daɗi ba gaskiya amma dai har yanzu fa akwai wani kuɗin da muka bayar wai za a yi bank namu na prison har a yau sun ce za su ba mu dividend din ba mu ga koko ba da aka yi tambaya sai aka ce eh wannan departmental issue ne to departmental din mu muna duba ko su eh, correctional center za su yi wani magana to kuma tun da yake yana wurin su ne amma har a yau da muke magana ba mu samu komai ba kuma national housing wannan national housing din kudi eh muna tarawa ne fa daga mu. sai a cire maka kuɗi akan cewa na gida ke yauwa to amma har a yau ba su ba da kuɗin ba dan Allah ku mu dau hanyar gyara da tana cikin bauta malama ajime jummai chongom ta ce an dake su ne amma an hana su kuka an yi mana duka an hana mu kuka domin abin da aka raba guda biyu dinnan akwai pitad akwai kuma cps pitad in sun ritaya za a baka basic salary naka wanda dukanmu da muka ritaya din nan da babu wanda yana karba kasa da dubu hamsin a basic salary amma a yau an waye gari daga mai dubu ishirin sai talatin manyanmu ma a matsayin controllers na prisons ma kudinsu bai kai dubu dari ba an kuma da aka ritaya dinmu ba mu da yanci mu je asibiti an cire mu ma a national health insurance ba mu da yanci mu je nan sai mun biya amma da an bar mu a under wannan health insurance din in an caje ka dubu dari biyu ma za ka biya 20,000 ne in an caje ka dubu goma kagan za ka bada dubu daya kawai amma yanzu babu shi yasa ka uh, mutuwa yanwane na suna ta mutuwa last week mun yi biso daya wancan watan ma da ya mata rasu mun bi ne amma gashi nan dai rashin lafiya bai bar mu ba kina uwa kina mace ya ya shafi rayuwar iyalinki ah, sosai ai karfin gidajen ma bar ma mata ne yanzu muna fama gwamnati su ji kukanmu su taimaka mana a fitar da mu a wannan cps din a komar da mu pension mu na da ai duka mu mun yi aiki 35 years ya za nuna bambanci wasu suna can mu kuma an bar mu annan muna karba kasa da dubu ishirin mai dubu ishirin zai mana a yanzu masara nawa ne a kasuwa babu kayan miya babu magi ma paketi 1006 na za ka siya paket na ya kai ka wata muna fama a kukanmu a fitar da mu a wannan scheme din muna kira da babban murya ga shugaba na kurkuku domin ya introduce sabon abu domin idan mutum ya yi aiki yana kaban shekaru 32 kafin retirement a introduce wani skill acquisition wanda za a training sana'a wanda za a koyar ma a wanda su yi kusan retiring ko da na watanni hudu ne ko zuwa shida don in suka retire ba za su yi wahala kamar da muke ciki ba. Kabiru Ali da ke sashen sanin halayyar 'yan Adam a jami'ar Jos ya ce rashin baiwa ma'aikata haƙƙinsu na karya kuzarin aiki. Duk wani abu yana faruwa daga very bad administration na gwamnati. Ya kamata ya zama gwamnati tana ba da yi ikuti kowa ya samu haƙƙinsa daidai. Mm, mm. Ma'aikaci ma'aikaci ne kuma ya yi aiki wa gwamnati ne har ya gama aikinsa lafiya. so ya kamata a ce pension su ana biyan sa pension yin da ake biyan kowa wanda suna ci suna zuwa da iyali ya kamata a ce su ana ba su fiya ikuti a ba su kowa sun su daidai hmm. duk wani bambanci ma na wajen kudin wani sanari hmm. in ka shiga da diploma ya have to be as a diploma in ka shiga aiki da digiri ka shiga da digiri ya kowa a bashi aikin sa sam maganar bambanci bambanci ba gaskiya ba da certificate na education iri ɗaya ne saboda haka bai kamata a ce wai soja iya ɗaukan kuɗi daban polis da dawa daban har a fansho daban a salari daban shi kuma wannan ma an downgrade din sa gaba ɗaya ma shi wanda ya correctional center ba ma bai da bai da same wanda zan naira ɗaya zan naira ɗaya masa wani rayuwa zai da shi as government suna so kawai ya mutu ne kawai ba san amfanin shi ba saboda haka wannan abun yana yana jawo mutane ba sa samu motivation in the sense of motivation a karfafa ka inda za ka yi aiki sosai ka yi proud yes hmm. in na gama aiki lafiya ma zan samu kula a gwamnati wannan shi ne abin da ya ce gwamnati duba da kyau ta dinga yi yanzu shi wannan gwamnati na mu da yake cewa zai gyara zai gyara to muna expecting ya gyara in ma na baya ba sai ba shi ya gyara Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. To a gaishe ki da tawagarki yanzu ga kaɗan daga ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne na Mairo Umar Makera. kace sake fitar da rahoton samun karuwar tattalin arzikin mu najeriya da hukumar nbs ta yi abin farin ciki ne matuƙa da fata allah ya ƙara daɗo mana hakan kullum amin sai kuma ra'ayin musa malam indo kazawai mai cewa yadda mu ta nijar ta mallaki rijiyoyin man fetur da dama da kuma take sarrafa su iya son ta ba tare da katsalandan na wata ƙasa daga ƙetare ba ko kaɗan bai kamata a ce an bar 'yan ƙasa muna ɗanɗana mu wajen nema da sayan man fetur da tsada ba da fatan gwamnatinmu za ta duba ta kawo mana talakawan ƙasar sauƙi amin ra'ayi na gaba ra'ayinka ne shehu adamu rijau kai ko cewa kai shugaba tinubu anya kana son kuri'un talakawa a zaben shekara ta 2027 kuwa domin gaskiya alamu sun nuna akasin haka ganin yadda kake gasawa talakawa aya a hannu a mulkinka Allah ya kyauta. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Suleiman Aheja Buhari. Kace takaddama da ke shirin tasowa a tsakanin kamfanonin shirya aikin hajji na ƙasar mu Nijar da hukumomin Saudiya kan kwangilar jigilar maniyyata aikin hajji na wannan shekara bai yi daɗi ba. Da fata Allah ya ba ɓangarorin biyu ikon sasanta kansu amin summa amin. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan hankali za mu rika karantowa. To a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an fa a takaici. Kakakin Majalisar Dokokin Amurka Mark Johnson ya samu isassun kuri'u guda 217 don zartar da kudirin kasafin kuɗin da fadar White House ta gabatar mata a daren jiya talata yayin da wasu 'yan majalisa su 215 suka kada kuri'a kin amincewa da kudirin wanda 'yan Republican ke kokarin ganin an ci gaba da rage haraji akan wasu mutane da 'yan kasuwa da kuma rage kashe kudin gwamnati abinda 'yan jam'iyyar Democrat suka kira ganganci. muna da aiki tukura a gabanmu amma mun ƙudiri aniyar ba muradan amurka fifiko abinda johnson ya faɗawa manema labarai kenan ya ce za su cimma dukkan waɗannan gurorin ba wasunsu ba kuma wannan shine matakin farko Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa wani harin jiragen sama marasa matuki na Rasha ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikata wasu biyu a yankin Kyiv. Gwamnan kiev Mikola Kalashnik ya faɗa ta kafar Telegram cewa harin ya kuma lalata gidaje biyar da wani rukunin benaye guda hudu. Tarkacen jiragen da suka kai harin sun kuma lalata gidajen zama da ginin wata jama'a da wani gidan sinima a yankin Kharkiv da ke gabashin Ukraine a cewar gwamnan yankin yankin a yau laraba amurka da ukraine sun amince su bude wani asusun haɗin gwiwa wanda za a yi amfani da kudaden shiga daga albarkatun ƙasa na ukraine wajen haɓaka ko farfaɗo da ƙasar a cewar jami'an da ke da masaniya akan tattaunawar da aka yi game da batun. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Inda za kuma a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan tsadar kayan masarufi yayin da ake dosar watan azumi na Ramadan. yanzu a da maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu julie lezis gresham da kuma injiniyan mu na yanzu patrick ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasu